So when ranar and na zo, brother and I saw airport ya ɗauke ni. He was excited muka mota muna tafiya and muka iso gida na ga an dafa kaza. He was like "You sauri soya albasa da albasada Albasa albasada na ci ranar, miyan albasa But alhamdulillah it was nice. Nachi, you yana gamawa na ce haka ake wannan miyan da kaza dai aka ajiye aka yi farar shinkafa and the, second day aka ƙara yanka albasa dai ba iyaka yau kuma aka yi deciding za a yi min nama niƙaƙƙen nama da, da makaroni shi ma dai aka cika albasa sannan muka fita again muka dawo i think this is the third day aka fere aka fere dankali da nama shi ma aka bazan san yadda ake kiran shi steak ake kiran shi shi ma dai aka zuba mishi kayan kamshi kayan miya aka zuba a a mai shi ma dai ba laifi aka hada da dankali da biredi ka kuma da akwai dai albasa i think the fourth day aka yi min chicken wings <laughs> aka soya shi shi ma i think da ida okay chicken wings da noodles aka yi shi a ranar aka tafasa shi shi ma aka zo aka ajiye aka hada aka soya wancan aka zo aka ajiye to shi ma dai ya sha albasa albasa daidai ba a lokacin kuma muna video call the brothers dina uh, this is the last day sleepy daddy Kariwa. So you're coming airport. And then bye. <laughs> Next time.